بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب سكون لتافيا البركة كنا إذا بكوبنا لنغي مقرر المسابقة الوطنية ببزايتها السيرة النبوية ونام bayani na ke gurgudu bine littafin na wani iwagi na wani gumi yana yana bai faya talatai bakwai tsayen jumada al'aula na ji daidai gani bai tsayen february 2016 yana jumada al'aula 1437 gudugudu na igbabina da na ke agbanayin tsohon je amfani ya bazaitiyar babu mawalihi babu na ji bayanitiyar wuji na janabi muhammadu jenan sallallahu alaihi wasallam عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ويم الله إن كان لخليكا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده رواه البخاري Love it. Page 119. Abdullahi ya Sayyiduna Umar, nga biya yi gani bi hadisin na yau. Nga Nabi sallallahu Alaihi wasallam, nga tun jamaji tulo ekuda kin gana wayi aladuna zai mu lashitiya sahabaji fawucina wayi usama yayi zaid zaid na gai zaidu gunu harisa zaidu gunu harisa annabi da sarawai ugu lagu shi ti kan do ru ga tun sahaba ji tun lokuna waju wati shiya do da nuyi al'ada ya musulunci na kaya shi ya gai loye ga kaya yi zaguta ya lazai ne latishi fata'ana ba'du nas fi imarati a min ya jamajo na jife ya usama aibuna e titishi na nabi muhammadu layu ya kuna sallallahu alaihi wasallam usama annabi yabu sarawin kendu yabu babuna ade zaid ibn sabit al-ansari zaid ibn sabit al-ansari ngai zai sayyidina abubakar jiga ko qur'an yukala amma zaid ibn haritha na wuji na Annabi muhammadu lugwa gina sallallahu alaihi wasallam uci logo ganbe egiyen gogoyin zainab bintu jahsh da boyayyu buga da zai rubunu sabit a wani zai rubunu harisa na tsaye ba zugan ma'usa ma na yayu ga zai rubunu harisa ila hankali tu sun nasu. a ci da zan doci na jife bi zai dumina da jirgin na gashi ito da jirgin na gashi ito labari ci an lotu kwaya nabi sallallahu alaihi wasallam na yawuwa ga yawon dorawa ko fauna da zai na musamman tishi tishi mu wadda fice da sarawai adde na zama fona wafa ganbe ga wani zawon nishiya annabi fai ga wunga intact anu fi imarati abe kere ga yi aigwe fiye tishi na mai ayu na fakad kuntum tat'ununa fi imarati abihi min babban wuto e da mafi lashiti lokuda na ya biyu mi iza fita shi mafi yi aibu a tanu ga yi yin aibu waga da shirin ya sahihul buhari ga yi fatuwar barin bebe ya kuda na ji annabi muhammadu lazai da shi ta har wuta ba ne bin yi tsana a lokun doro ne ekun ekun kaka ya har wuta ba ita kaza hukuma kaza zaidu shikyo zaidu dina na bai ji ishara ga abin musa ne da lokaci na ofe lushi tina gbogbo aladu yau aladu yau da wuce yaggin na wuce gaba ebe na tubabu ayo aibu wa aibullah in kana la khalika lil imara nga sidu ya min ya siyagul qasama siga ya kutiji e gani wa ya kutije zo ga wa aimullah ai mi shi kutibe toci ke zuwa ga wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa da ngai mane wa aimullah ya annabi ga shi kuti gan be toci in kana la halikan ai in kana la jadiran azu wa na cancanta na usama na mi lashi tiya ya danan wa gwatun nai da kan gwatun naya da na latun na dawa la khalika lil imara wa gwati shin nai wa in kana la min ahabbi an-nas ilayya uma fadata cin zawangi na jimi yebona aga lozeji mi muhammad rasulullahi de boyana sallallahu alaihi wasallam usama da ta chabu ni yabu sarawi ngala ga yi wa ibnu hibbi rasulillah egiye zana na biye wani mutu yi hibbu rasulillah kuma ke yi giya zai annabi ya wani ibnu hibbi rasulillah wa in haza lamin a hasbin nasi ilayya ba dahu akika usaman na mudda mini zai jimi debo ya zuma ya babu wani yabu mai mutu babu rawahu al-bukhari al-bukhari rabu hadisin nabi ke ga yawa zaidu wanda min ya wuce na janabi muhammadu lugwa gina sallallahu alaihi wasallam to wuce na janabi lugwa gina duk sarawai amma tsari na manne da zabai na gwakwa hadisi al-bukhari bai muslimi ga wai biya idan ya tiyan etan doro kacha iga da littafin da ci ya le bayaniya wani ka zo da mini wuce na ja nabi lugwa gina wani ka zo da mini wuce na ja nabi lugwa gina a kube dai amma litafin na a kan kabo giwa gizo e alaka tu no da yake primary ja kawai wala e cewa ita alaji musabaka bu bugu a aku ga dai bewa a ji ishara ina lawa da bayatiyan alamar jinan sai babu silahi sallallahu alaihi wasallam babu ne ba zai tiya ina nabi muhammadu fai lagun kuna silahu kayaku aga da kuwa yi aslihatu kayaku yi weapons endo de ne za ga agun kuna yi ga silah ebiyo bidinga yo kiwo pata ne aga da ekwayo lóòlẹ̀ alótùbẹ̀ bídínga ètò àfẹ́dẹ́gìn ẹ̀bí kọ́gẹ́ níbi ẹ̀kọ́ ẹ̀ wagadan amma to yi na naji lutu mai yi bata ba kuma nan ya yi gasila a gada kuwa yi asliha an aliyu radiyallahu anhu qal kana linnabi sallallahu alaihi wasallam farasun yuqalu lahu almurtadil sayyidina ali so ci be boyuyu ga nabi sallallahu alaihi wasallam min ne na shi wai da lokuna adedo ko dabo ne ga almurtadil na ngore to a motan ka ji gwatan zo ka ya kuga yau to yi na ji motan ka kan gada yi iki yau doko ni ne na ji annabi lalo kuna da nan almurtajis wa himar annabi ke dai ta tagi na wa lalo kuna eh ya wuce ga ufai wuke dai baglatu zaka yukalu laha daldal da gukin guta wa saifuhu anabi ke die mi ko na wai lalokuna eyu ga zulkifa wa dir'uhu annabi ke diye wayan na wai fana e falokuna eyu ga zulfudur rawahu al-baihaqi wa da'afahu al-albani amma al-baihaqi na hadisin nabi amma shawal al-albani ga hadisin na ضعيف يا إذا da littafi na iga a silsilatu da'ifa al-mutasara ne ya ji ya ji كي يكون rubuta zuwa ne ba zai ce ka yankun na jona ke da ba na ko jiwa ya tulo ya kuna sai babu dawabihi sallallahu alaihi wasallam babu ne zoba na yi mini wani babu ne ba dabba na janabi muhammadu ya tuna sallallahu alaihi wasallam ne shi za kome da ya tuci jinai shugaban kasa gabana ya gici jin gawa da ya zane ji moto haji jin ya udiyan na udiyan a nabi muhammadu gama ya ci sha alita da eh, bai wuce udiyan tuci ji kakayi to bayani a biya ya ci sunna ya yan tuci na ji annabi dai na أمر بن عارف رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاعه وأرضا تركها صدقة رواه البخاري أمر يجي حارف وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتنا wuri وانا أدين wulu gwana ni sai kiyo ke da yawon annabi dai zaka buwanku fetu wuyi maddamin yan ina juluba na ishe wani zuma da wani wasu na ahu nke dai kaya ku ebi ekwa na olugwa na wa ardon taraka ha sadaka kuma ke dai kin na olugwa aji sadaka ya jama'a musulmi ga ji amfani wani en na jigayi kaya guna nabi muhammadu rugwa da ijo wani sallallahu alaihi wasallam ne ugwa ga annabi luwa zuki dan indo ci gwa jijewa to na na annabi gena udami na jaman no ci je laya sayyiduna abubakar aibuna a gana na fatima lokacin ubin wa gogu da annabi muhammadu na sallallahu alaihi eh, abubakar na yari fazuma ya nabi wani wa gogu babau sayyidina abubakar agula ka ziyo na na fatima to jama'a ji da min ya shubuwa wuce ko na jama'a na je na sahaba ne gwada shubuwa wuce ko da ya ce da ya ba musulmi ya tiya ni ne sayyidina abubakar wani to ki sayyidina abubakar ga wuce lakin Mai yi arzikiya nabi da aka fasi ba na nabi muhammadu da ke ruwa da waga sayidu na abubakar gawon wagan biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga nashiru ma'ashir al'adiyya la nuras ma taraknahu sadaka yi jama'a annabawa ji zandoro yi giwa ta ce mejiwa ta ci giwa ta ce na ka zuri juwa zandoro na sheria je da gugi gweza na dole fuska wuta ga mu biyo ko yawo yi ajiba agi ba gwe ba gi bu ko mama e gi ji ko ya gi kai gi da wada ko ya gi na jama be waina ko uji uji na olugwa gi wa maje zando ana wuji ga wuji ko to agi wuji kun ka wuji wode zandoro ari ili faita abe ke ga wuji lugwa gi na re amma ga wale ma ya wuce hazu kiwo yiwuyo ke mota ne ya wayo ji fahimta ko a ke laula ko shigowa aya zai ji yin wani ko kwa zai ji oga zai shiga a gigo na gigo joji bai ne so yin na jigai la gigo a jigai ga su babu isa da wuce annabi ga jama'a na bawa ji za doro ya biya kuwa in eh, doro a galuwa da sadaka ya jama'a musulmi shi to na gai dalili na sayi na abubakar lagwa su wuce la egun ya nabi ya ziyo na na fatima madami ne na ilani na da cicin rabu ga ilan kalitu shubuwa wuce وعن إياس بن سلمة عن أبي رضي الله عنه قال لقد كنت بالنبي صلى الله عليه وسلم والحسن والأسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم أجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وآذا خلفه رواه مسلم إياس يجي السلام قوم ودق بابا بابا كده بابا فيه قوم جيراكم أتو ذاك يا نبي صلى الله عليه وسلم ذاك أننا وفيه alhassan ya giwu ya farko da wani nude gwa kafa yana na fati ba wani kacin gauke ga zainaba ya gin zaginin sa nabi mudegi ga umama rukayya wasu biya mai tangwa wanda bai sa'id na usmai wanda ya ginza zagiya na jiga da wani na jida ni ba bai zo na ajali ci biya na rukayya da kuma yi badara wuce jajali umu kulsum wadda tawin tawuwa ga mu da kamba kamba tana amma rukayya ne zainab ne ana na biya juji sallah gan bai ege zainab dai ga umama ne fatima ya wuce gattula tula alhassan alhusaini uke da zainab da ummu kulsum na mun ya ce ga tawuwa ruke da suci amma mu ca ja da limin mawai igi ba ga nabi sallallahu alaihi wasallam ba ta shi zuwa ne zakan bai bai wuce gawun ne alhassan yin wuce ga nufin suna ya sunan nan amma alhassan rai giba gininsa amma jini ba amma mu ma fiye bai wuce ga alhassan igibologi wani bai fujiyon fake dewayen baci wutu al'adabike hutu wutu hussein wutu ga sunan gi suna ya al-hussein igina gina baci nolewa da bai farko wajen baci

ẹgbọ́n ní ó dé bòye yà wí. so ìdè dábàá gúkí gúbà náà nàbí muhammadu da amfani bai yi nan adé baglatu baidọ́ ake dé baglatu ashahaba ɓata zaka ka gasa a yau zaune mini ya tuci wuri obe bùrọ̀ ka dabo amma man jabi na abuwa na lauda zai yake yawan al-isra'u gani be al-mirajina al-burak na gaske sai bai wale bayan kana ba waje wajo labici da fa wani ɗan tuci wani sana na jibrilu bai yi bai na mini ya dabba shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam anas bin malik wegan ga kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam na qatun تسمى الأبار لا تسبق ga annabi sallallahu alaihi wasallam wuke de tuci ne ga al'adba una rakuyo e raku ci ga al'adba la tusbak zan do tu dabbawa shuzwa usafarawi waye mafabe ya waye mafabe ya ba zama rakun nan faja arabi ala qaudi a ci dai za ba zama da shi na bai gani bai ya tuci mai na gani be rako ya wai na gai ba gani be ka uri na fasa baka ha uci biya rako ya kuma muhammadu na gwallon sallallahu alaihi wasallam fa shakka zalika ala muslimi ga wuce ta fega damuwa ya musulmi ai sa'uba zalika ala muslimi hatta arafahu har alaman na libya ya fuska jiru da lalle ga na mafi jama'i musulmi ja faƙal annabi ci fe gauga hakun alallahi an la yartafiya shay'un min ad-dunya illa wa da'ahu rawahu al-bukhari annabi ga hakki yo ta ce tocho na yandoro na gati la ta shon jabona sai ya wuce da ake sai ya wuce da ake bugu a nabi da dabba rakumi gara da ba wani da wuta min ye tuci wuce wabe abdullahi gen sai na umar ga akbala nabi sallallahu alaihi wasallam amal fat'i wa huwa murdifun usama ala alqaswa'i rawahu al-bukhari abdullahi je sai na umar ga nabi sallallahu alaihi wasallam efe amal fat'i amal fat'i nga ya yi fuwa na musulmi shi je nasara ko ya na musulmi shi je nasara bai lullu ya maka yana lokacin ga kafin shi an yanzu maka allo za a ji umura a hanyar to lokaci na nasara bai zan ke da biya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ngai ga amal fatih a ja nasrul lahi wal fatih ngai nasara ya ji daga da ke maka kafin shi fa wuce hanyar ya tausayi

nga fahimci na annabi bebe murdifu usama usama na shaga annabi lata rakun yuna iga alkaswa wuna buga annabi da rakun iga alkaswa fata da dabboji sai tun yayi na na isheke ke ba zai be ga sayyiduna abubakar lokaci na tsociya nabi muhammadu izini gulu tela daga makawu da madina na سيدنا أبو بكر قبيا نبي فقال إن دينا قطع أن أبا بكر رضي الله عنه لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الإجرى قال يا رسول الله إن دينا قتال قد كنت أعددتهما للخروج فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إهداهما وهي الجدعاء رواه البخاري na na isha ga fana tsocin jin izini ya nabi ga wula maka wuya na sai bin abubakar na ubeyi faga lokacin zuri ga a izini jami'ai da jabiya mai waga wala ofe zaba cewa mai zanna ga sai bin abubakar da fahimcin ga yawa su ku midira kunguba ra kunguba wuce ma a dattu ma lil khuruj min to ga ya ga jabiya gbogbo mi wuce shirya zanna ya wa be mi ga ibi zuna nga ngabe jin shiryo wadda bukata ya ya tuci indocha ufe ga nabi ya wadana na tsula ya nabi fogana na na aisha ga yi ga aljada'awu gogo mini ra kun ya nabi jo ade aljada'awu mini moto da juji mallaka yi jo na rawa mu'adha ya giya jabal na nabi jiya ga wude ke halalli bai haramun ga tace sahaba jona ba rufu wani tsoci tara ilimi na anabi tunlo ki ye yaman da e wazun ilimi ilimin gobe gbagba rufuwe ma wazu gunu jabal damini sahaba na ji tuna da ba rufuwa na ta ilimi gwaya na be mai yuyu wuganga kuntu ridfan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yukalu lahu ufair rawahu al-bukhari wa muslim zami biya fe zai tazmaya nabi sallallahu alaihi wasallam wani etira rakun yi wani da ta zumuhu yukalu lahu a mai hato cacagi e cacagin na nami tuke ba gani bai anabi na ga ufai buga anabi da ya na yi ga ufai na bai wuce jama'i musulmi ji gala an kalitu bayani na jibi a yi na babu yin ya tuci jiwu ya ji jiya anabi wani yi da ya tuci gugi good time gusman na mai hukwayin ta da yana fi sallallahu alaihi wasallam na gara kuntu ke ya zanna ci lata mana kwata ta gituwa zanna ci lata mana ga mulato ci ga mulki jiya wai sai dai zanna ci a sheguro shi be driver ya wasu fedi so driver sheguro inda sawa da tegu zuma ba ko da uzurin da ci da kai na la wallahi fa da ya dufe zuma wannan ibuna nabi aji tukiya ta tagi a ta ga man ne hukwayin ta da e tucin doro su kwafa ya wani tu mashi yau keke yau moto yau anabi tun doro anabi tuya e tucin doro na ya gata to na ya ziyan to na ya talaka guna bugu dabba na shi anabi muhammadu tuna gurgudu man biya yi garbe a hadi su je tubo a dai baglatul baidoa a dai baglatul sha'aba a madai rakun na so igan adba'una ide zaka guba titi guba yake de lakun da guta na ga adba'una yake de lakun na ga alqaswauna Da guni yake de na ne aljada'una ngai nautu shaji ijirana yake de tata gina ga ufairana bata nabi muhammadu tudabban naji sallallahu alaihi wasallam ya da bayanin da shi ya ke lin a tucin da ci jebe to na ga yi gwagwado ya katun ya na ga mai zuba ya katun na biyu littafin cikon na wani mukarrarul musabakatil alwataniya ga ba su ku bayani na ke yi wa gibi ne bai tiye ta yana bi da alaihi wasallam wani wani bayani na bai ta jalin wani kan kice ajali bai nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mini littafi a rahikul maktum ya safiyu rahman al-mubarak afori littafi wani aka yi fiye ta nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam na manyan bankwai musulmi a domin littafi na ka zamanin na ya sauye bayan ta yana nabi wani wugayen littafin na a rahikul maktum prize ko gift wuce ko a ta gaya man nan kinye saudi wuya da tamciko ewu da dokuna ewu na jimman jijigin kwata wuri a ga aka wadda aka bi etoni a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka bi zo na ci bayan zadoro nye zi ta zugo ya zi tiye ga ya zi mai wa gan nye man wuce kwan na gasa wuce saudi ya ca za ki ndo ci go amma yiri ya ato ikpanin e lotu bai e ya cika kai tanna wani wani na ajin mamuci ko yin yaji burgawa burgewa musamman mai saudiya ce da muna na da turalattun na da wato littafi wani gece ta na biyu na yanzu ji kokarin ji mallaka littafi dai na kaka ya ce ta na biyu zamanin na don da littafi na mai duba wani a rasai kulmato to ba gabu ya bin ba sa yi tiyan ajiyar nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kyaje ne mujiji efo kiciwo lokaci kiciwo da muhimmanci sarawai ya eh, wani adisan nan ko ya ba na yi bana ala mai faki yau alamar ya da yawa wajen muhimmanci muna daga a mu maza ga kin na zama mutu lokacin ruwa ruwa da gwanin hukun ide ba ya ci kawai gurgudu gurgudu na ibada su ko albarka mu zai ji ma ka tafin na nan su kuga gan da alkhairi ibn hakim ci kullu yi ta na fa da bi tafin na amma zai bi dalili ne ce nuru wuji ga kawai ya bibe ya abi a bin nuri a bibe hadisi a bibe sahaba na laita wuce bin a bibe sahaba na gaza wuce dole ta mai wani wani gama na kaba su kuga gan da alfairi so cube gurulu ya addini ya musulunci yinto na shigo na alkhairi na daba da su kawo shuyin ji wata ko shari na toce ka baya wujuje ya baya ya na ji wadda su ko ka baya yi ji wata alkhairi na yi fiye to ni fiye na su ko ka ila gani wani fashin kyau shari na yi fiye to ni fiye na su ko ka baya yi waya yi dufe lafiya ko ce waya yi dufe lafiya kin yabo yanzu shi ya yi su ko ja jagora ina ji ba ta shiga fi alkhairi ya talaka ne na su ko ja foro bai wuce da tsawaji ba ta shiga fashar ya talaka ji na su ko otu abin da rushe eh, roma ne da zake wani su ko ji sauki yi so ce waje sauki yayi arziki ya gigi bai su fi su ko su ya talaka shi ba ta yi rindoro su ko tsayi musulmi ji biyu ba ta yi rindoro su ko tsayi musulmi ji biyu da ja mace ne ba ta yi fembo da asibiti da mace ne ji shi wadda su ko ji ya so ce sauki ya so ce sauki ya to zai ji wasu za amma ba ta ji na ka su ko ji saukiya so cewa kai ci ci ba kuma ka zaci ci ci ba yamanci na ja shi zuwa na so ce goya so ce goya o fa gani bayan o fa gani bayan su ko zai tsoge so ce zai tsoge wani ga ya ja tsara rayuwa ba wani ga ya ja tsara rayuwa ba yabu ne tutsi bai yi lojin su ko wani gina saratun nan so ce wa yi nasara ya ce tuno sana yi nan wani ga shi ta yi zama ba rufe musulmi su kowa ba ba rufe musulmi su kowa ba gabe ko wiwi fin gabe ko alfashani su ko gabe ko alfashani su ko abica tekin su ko abica tekin abica tekin ya ci wala su sunna ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا كديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا كديتها يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليكم السلام